Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا العذاب بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali bayansa muna tafe da shirin nan na afirka a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo musu na a hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma nan da 'yan da yi kaɗan akwai labaran duniya.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran kasar rasha ta mika wa kasar labanon hotunan tauraron dan adam na mummunar fashewar da ta abku a tashar ruwan beirut 'yan takara sama da 90 ne suka yi rajista a zaben shugabancin kasar libya da ke tafe gwamnatin jamhuriyar nijar ta wajabta daga kafin cutar corona ga dukkan jami'an kiwon lafiya to suka labaran dalla-dalla sama da shekara guda da tagwayen fashe-fashen da suka abku a tashar ruwan beirut kasar lebanon ta samu hotunan tauraron dan adam na mummunar fashewar da ta abku kasar rasha ce ta hannun ministan harkokin wajen kasar ta miƙawa mahukuntan beirut hotunan fashewar da ta abkun yayin da yake mikawa takwaransa na lebanon hotunan lokacin ziyarar da ya kai a moscow ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov ya ce matakin kasarsa zai taimaka wa lebanon gano hakikanin abin da ya haddasa fashewar hotunan kuma a cewar musalavrov an ɗauke su ne watanni kaɗan gabanin fashewar da kuma bayanta a watan Ogista na shekarar 2020 fashewar da aka bayyana cewa ta afku ne sanadin ababen fashewa na ammonium nitrate ta yi sanadin mutuwar mutum sama da 215 da jikata wani adadi mai yawa bayan haddasa mummunar barna a birnin har yanzu kuma ana bincike kan musabbabin fashewar inda ake tunanin ko an harba wani abu ne wajen wanda ya haddasa fashewar bayan abuwar lamarin dai mahukuntar labanon sun buƙaci faransa ta ba su hotunan da tauraron ɗan adam ɗinta ya ɗauka sai dai faransa ta ce tauraron ɗan adam ɗinta bai aiki wajen lokacin da lamarin ya faru haka ita ma amurka bata taimakawa labanon ɗin ba a wannan fannin a gambia an buɗe yakin neman zaben shugabancin ƙasar da za a gudanar a ranar 4 ga watan disamba mai zuwa zaben mai zuwa shine irinsa na farko tun bayan faduwar gwamnatin yahaya jami wanda ya shugabanci kasar na tsawon shekaru ashirin da biyu har lokacin da ya yi gudun hijira sakamakon matsin lamba daga kungiyar ecowas a watan janairu shekarar 2017 daga cikin 'yan takarar guda shida da za su fafata a zaben da ke zaman zakaran gwajin dafi ga tsarin demokradiyyar na kasar har da shugaba adama barau wanda ya alkawarin mika mulki bayan riko na shekaru uku lamarin da ya kawo ƙarshen dasawar da ke tsakaninsa da madugun 'yan adawa na ƙasar a lokacin mulkin yahya jami cewa da usenu darboe na jam'iyyar udp wanda shi ma ke takara a zaben har yanzu dai tsohon shugaban ƙasar yahya jami na da magoya baya a ƙasar kuma ana ganin goyon bayan da ya baiwa ɗan takara mamad kande da shi ma ke takara a zaben zai yi tasiri hukumar zaben libya ta kawo ƙarshen karbar takardun 'yan takara da ke da sha'awar tsayawa zaben shugabancin kasar na watan disamba mai zuwa kafofin yaɗa labarai daga libya sun ce 'yan takara sama da 90 ne ciki har da mata biyu suka yi rijista domin tsayawa takara a zaben na ranar 24 ga watan disamba mai zuwa tun bayan da aka fara rijista a ranar 8 ga watan nan a wani lokaci a wannan talata ce ake sa ran hukumar zaben za ta bayyana adadin na dindindin na 'yan takarar da suka yi rijista kafin ta bayyana waɗanda aka amince da takarar su tasu bayan tantancewa daga cikin 'yan takarar da suka ajiye takardunsu da akwai saifal islam gaddafi dan tsohon shugaban kasar mu'ammar gaddafi da janar halifa haftar mai karfin soji a gabashin kasar da wani yanki na kudanci sai kuma tsohon ministan cikin gida na kasar fati bai begaga da kuma shugaban gwamnatin rikon kwarya ta kasar abdulhamid deba 'yan kasar kimanin miliyan uku ne aka kiyasta za su kaɗa ƙuri'a a zaben na ranar 24 ga watan disamba wanda ake ganin shi ne karan farko bisa farkin demokradiyya a kasar ana fatan dai zaben zai samar da zaman lafiya a kasar da ta kasa samun gindin zama tun bayan guguwar neman sauyin da ta yi awan gaba da mulkin tsohon shugaban kasar marigayi mu'ammar gaddafi a cikin shekarar 2011 to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran ma'aikatar kiwon lafiya a jamhuriyar nijar ta buƙaci dukkan jami'an lafiya na ƙasar da su yi allurar rigakafin cutar corona wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun ministan kiwon lafiya na ƙasar dr iliyasu idi mai nasara da aka fitar jiya litinin ta ta allurar ta har corona ga dukkan jami'an lafiya da ɗaliban da ke karatu a fannin wannan a cewar sanarwar na daga cikin matakan da gwamnatin ƙasar ke ɗauka na yaƙi da annobar ko da yake sanarwar ba ta ba da takamaimai lokacin da matakin zai fara aiki ba amma ta ce nan gaba duk wani jami'in lafiya sai ya gabatar da katin shirar cewa ya yi rigakafin cutar ta corona kafin ya shiga wajen aiki haka ma ɗaliban da ke karatu a fannin kiwon lafiya sai sun gabatar da irin wannan katin kafin su samu shiga wuraren neman ƙarin ƙwarewa a cibiyoyin lafiya a baya bayan nan dai jamhuriyar nijar na fuskantar karuwar masu mutuwa da kamuwa da cutar ta corona musamman a yamai babban birnin ƙasar da ma wasu manyan birane bayanai daga kasar sun ce kiraye-kirayen da gwamnatin kasar ke yi na jama'a su karbi rigakafin cutar bai samun karbuwa yadda ya kamata alƙalama da ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ta fitar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata su nuna cewa mutum hudu cutar ta yi ajalin su yayin da sha biyar suka kamu da cutar wanda ya sanya adadin waɗanda suka kamu da cutar tun bayan bullarta a kasar ya kai 6,851 sai kuma 246 da suka riga mu gidan gaskiya. jam'iyyar anc mai mulki a afirka ta kudu ta faɗi a zaben magajin birnin johannesburg inda yanzu haka aka zaɓi wata mata daga bangaren 'yan adawa da za ta jagoranci da'irar babban birnin ƙasar anc ta faɗi ne a zaben kananan hukumomin ƙasar da aka gudanar a farkon watan nuwamba inda a tarihi ta samu kashi kasa da hamsin cikin dari yayin zaben tun a shekarar 1994 da ƙasar ta fara gudanar da zaɓe ta hanyar demokradiyya jam'iyyar anc ta nelson mandela ce ki lashe zaben da gagarumin jayi sai a wannan karin da ta faɗi wannan ya sanya madam amfo falase ta jam'iyyar adawa ta da ta kasance mace baka ta farko da za ta jagoranci ma'aikatar magajin birnin johannesburg kuma mace ta farko tun daga shekarar 1946 to jama'a labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh yanzu lokaci ne da za a zama domin a saurari sauran shirye da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita akan su da kuma jin mahangar masana a wasu lokutan tare da bayyana ra'ayinsu ta bangarori daban-daban dangane da waɗannan batutuwa. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. shirin namu na da allah dai zai dubi ne a kan batun zaman sauraron shari'ar shugaban kungiyar nadal arabi litahrir al-ahwaz wata kungiya ta 'yan adawa da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran da ke yankin khuzistan na kasar iran wanda kuma aka kama shugaban wannan kungiyar wato habib farjalla ja'ab wanda ya gurfana a gaban kotu a cikin wannan mako tare da karanta masa tuhumomi dangane da jagorantar ayyukan ta'addanci a cikin kasar ta iran ta dangane da wannan zaman kotu na sauraron shari'ar habib farajallah ja'ab ne shirin namu zai tsokaci a yau da yardar allah da fatan masu za a biyo musulun a hankali domin jin cikakken shirin lahadi da ta gabata wato 21 ga wannan wata na nuwamba da muke ciki na shekara ta 2021 ne aka gudanar da zaman sauraron shari'ar habib farajalla ja'ab wanda aka fi sanin sa da habib asyud wanda kuma shine jagoran kungiyar nan ta nidarul arbi litahrir awaz kungiyar da take dauke da makamai kuma take kaddamar da hare-hare a cikin kasar iran da sunan adawa da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran a lokacin da aka gabatar da shi a gaban kotun da an karanta masa tuhumce-tuhumce waɗanda ake zarginsa da aikata laifuka a kansu daga cikin irin abubuwan da aka gabatar masa kuwa har da jagorancin ƙungiyar ta nidal arabi litahrir al-ahwaz wanda kasar iran ta sanya wannan kungiya a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda kasantuwar kungiyar tana da hannu a har ta'addanci da dama da ake kaiwa a cikin kasar iran waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane fararen hula da jami'an tsaro da kuma sauran jami'an gwamnati a sassa daban-daban na cikin ƙasar ta iran baya ga kuma daga cikin tuhumce-tuhumcen akwai shiryawa da kuma aiwatar da hare-hare na ta'addanci wanda aka kai a garin khuzestan na ƙasar ta iran wanda ke cikin lardin ahwaz a kudancin ƙasar baya ga kuma akwai zargin cewa ƙungiyar tana da hannu wajen lalata ƙaddarori na gwamnati da kuma na jama'a da dai sauran ayyuka na ta'addanci wanda ake zargin ƙungiyar da aikatawa waɗanda su ne abubuwan da aka ƙaddamar a matsayin tuhuma ga habib farajalla ja'ab ko kuma habib asiyud a zaman kotun na ranar lahadin da ta gabata to sai dai bayan haka alkalin kotun ya baiwa habib asiyud damar cewa zai iya ɗaukar lauyi waɗanda za su bashi kariya dangane da tuhumce tumcen da ake masa wanda kuma a halin yanzu haka habib asiyud yana da shirin ɗaukar lauyi waɗanda za su kare shi domin kare kansa dangane da zargin da ake masa na hannu wajen jagorantar ayyukan ta'addanci a cikin kasar ta iran ƙungiyar nadalar arabi li tahrir ahwaz dai rishe ne na wata ƙungiyar wadda take adawa da tsarin jamhuriyar musulunci da kasar iran wadda ake kiranta da mukawamar wataniya lil ahwaz wadda aka kafa ta a cikin shekara ta 2005 a lardin ahwaz da ke kudancin kasar ta iran wanda kuma tun daga lokacin ne kungiyar take amfani da manyan makamai da bama-bamai wajen kaddamar da hare-hare a cikin fadin kasar iran a ranar 22 ga watan satumban shekara ta 2018 ne dai kungiyar ta nidal arabi karkashin jagorancin habib asiyud ta kai wasu munanan hare-hare a lokacin da ake gudanar da wani faratin soji a birnin ahwaz kuma a lokacin mutane 24 ne da suka hada da sojoji da kuma fararen hula suka rasa rayukansu yadda kuma wasu mutane fiye da 60 suka samu munanan raunuka to sai da wani abu wanda ya dauki hankali a lokacin shine yadda aka kaddamar da waɗannan hare-hare na ta'addanci a birnin na ahwaz 'yan kwanaki bayan barazanar da yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman ya yi wa kasar ta iran sakamakon irin goyon baya da kuma dauki da take baiwa kasar syria wajen murkushe 'yan ta'adda a cikin kasar ta syria inda muhammad bin salman ya nuna bacin ransa dangane da matakin da kasar ta iran ta ɗauka wajen taimaka ma syria murkushe ayyukan ta'addanci a cikin kasar inda ya ce za su mayar da waɗannan ayyuka a cikin kasar ta iran wanda kuma 'yan kwanaki bayan wannan furci ne aka kai harin na birnin ahwaz wanda kuma kungiyar ta nadal al-arbi da ahwaz ne take da alhakin kaddamar da wannan hari baya ga wannan hari na birnin ahwaz kungiyar ta nadal al'arbi ta kai wasu hare-haren a lokuta daban-daban a kuma wurare daban-daban a cikin kasar iran wuraren da ta kaddamar da hare-haren da sun hada da wurare da ma'aikatu na gwamnati da kuma wurare waɗanda suka shafi jama'a kamar yadda kuma take gudanar da aika na leƙen asiri tare da haɗin gwiwa da ƙungiyoyin leƙen asiri da hukumomin tsaro na ƙasashen ƙetare baya ga hukuma ta yi aika na ɓanna da hare-hare da tarwatsa bututu na man fetur da kuma iskar gas a yankunan kudancin ƙasar iran kamar yadda kuma ake zargin ƙungiyar da aika na halasta kudaden haram a cikin ƙasar ta iran bayan da ta wawure makudan kudade kai su kasashen ƙetare daga cikin ƙasar habib asiyud shugaban kungiyar ta nadalul arbeli tahrir al-ahwaz yana da takardun shaidar zama ɗan ƙasa na ƙasar sweden akan haka ne babban ofishinsa wanda yake gudanar da ayyukansa kuma yake tafiyar da kungiyar tasa ta nilar arbi yake a kasar ta sweden duk da cewa yana gudanar da harkokinsa a kasashe daban-daban na nahiyar turai da kuma amurka gami da kasar kanada a cikin ayyukan da yake gudanarwa sun hada da aiki tare da hukumomi na tsaro da kuma na leƙen asiri na kasashen turai da kuma na wasu daga cikin kasashen larabawa musamman ma kasashen larabawan yankin tekun fasha baya ga kuma yana gudanar da ayyuka daban-daban a tashoshin talabijin da kafofin sadarwa wanda kasashen turai suka bude masa a cikin kasashensu da sunan adawa da tsarin jamhuriyar musulunci ta kasar iran duk da cewa dai kasar iran din tana bayyana cewa abinda waɗannan kafofin sadarwa da gidan talabijin da yake amfani da su suna tunzar jama'a ne domin shiga ayyukan ta'addanci a cikin kasar da sunan adawa baya ga haka kuma kasar ta iran tana zargin kafofin yada labarai na kasashen turai wajen yada manufofin kungiyar ta nadar arabi a tsakanin iraniyawa da kuma karfafa gwiwarsu wajen shiga cikin wannan kungiya da kuma aiwatar da abubuwan da kungiyar take yi da sunan adawa baga kuma jami'an leƙen asirin ƙasar iran dai sun samu nasarar kame habibu asir ne a wani aiki mai sarƙaƙƙiyar gaske a wajen ƙasar ta iran kuma suka dawo da shi a cikin ƙasar a shekara ta 2020 bayan da ya shiga hannu ya amsa cewa shine yake da alhakin dukkanin ayyukan ta'addanci da ake zargin kungiyarsa ta nadalar arabi lita halil ahwaz da aikatawa a cikin kasar ta iran bayan kame shi wasu daga cikin gwamnatocin kasashen turai da kuma na larabawa sun fito sun nuna bacin ransu matuƙa musamman ma dai gwamnatin kasar amurka da kuma gwamnatoci irin na su sweden da birtaniya da kuma faransa kamar yadda wasu daga cikin kasashen larabawa da suka hada da saudiya da kuma bahrain suka fitar da bayanai daban-daban na yin da Allah wadai da kame Habiba Asiyud da jami'an leƙen asirin ƙasar ta Iran suka yi a wajen ƙasar da kuma dawo da shi cikin ƙasar a shekara ta 2020. Kama shi dai ya baiwa jami'an leƙen asiri na ƙasar Iran damar gano abubuwa da dama na sirri waɗanda suka shafi wannan ƙungiyar wanda kuma ta ƙarƙashin ƙasa da gudanar da wasu ayyukan na leƙen asiri jami'an leƙen asirin ta ƙasar Iran sun samu nasara wajen karya lagon wannan ƙungiya. wanda tun bayan kama habibu asiyud a yanzu kungiyar ba ta sake aiwatar da wani aiki na ta'addanci a cikin kasar iran ba bilhassali ma da dama daga cikin waɗanda suke da alaka da kungiyar a cikin kasar iran tun daga lokacin aka daina jin su masu bin diddigin lamura ta fuskokin tsaro da ma siyasa suna ganin cewa kame habib asiyud da jami'an leƙen asirin ƙasar ta iran suka yi kuta babban nasara ce ta fuskacin ayyukan tsaro na cikin gida da kuma makomar lamarin tsaro na kasar ta iran a nan gaba wanda kuma wannan ba shine karan farko da za gudanar da irin wannan ayyuka masu sarkakiya ba domin kuwa ta hanyar irin waɗannan ayyuka masu sarkakiya sun kame wasu daga cikin waɗanda suke jagorantar wasu ƙungiyoyin da suke aiwatar da irin waɗannan ayyuka misalin hakan shine abdulmalik rigi wanda ya jagoranci ƙungiyar jundullah wadda ita ma ta aiwatar da irin waɗannan ayyuka na ta'addanci a yankunan zahidan na kasar iran wanda ya kashe ɗaruruwan fararen hula a yankin kuma saurari lokacin da muke da shirya riga ya riske mu dole anan zamu ja zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin mutum kwa da kwanaki mu ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai shirin muryar masu saurare Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba baku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rediyo BOH ta Iraq. Gana na ku Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Gambia. To yau zan ba da tsokaci na kwance zan yi tsokaci na a kai da tsaro da kuma yadda ake taimaka 'yan mu kisa gilla mafi akasari musamman dai najeriya amma ita ma nijar tana so ta yi ƙaurin suna fice da haka wannan abu ba za mu ce laihin manya ba ne ba za mu ce laihin wani ba ne eh waɗanda dai suke irin wannan ta'asa allah baraka wa ta'ala ya asirin su kuma in masu shirewa ne allah shiryar da su sashen hausa na radio voh hausa ta hiran kuna tare da alkasum daga nan agadas jamhuriyar nijar yau a yau za ba da ra'ayina saman wannan e sojawa na kasashen turawa wanda suke a zaune a cikin yankunan mu ba tare da eh, shawarar talakawa ba ko kuma mafi yawa talakawa ba su aminta da wannan sojawa ba saboda mu mun san da cewa a wannan yaƙi da ake yi tare da yan eh, ta'adda babu wata ɗan ta'adda wanda wuce ƙasashe na turawa ko kuma ƙasar faransa a yadda za a diba a gani yadda makamman suke yawo da yadda yan ta'addan suke samun makamai cikin sauƙi ba yiwuwa a ce wannan makamai suna samun su cikin sauki ba tare da ɗarmin gindin mahukumomi na ƙasashe na duniya daban-daban kamar ƙasa faransa da ƙasashen mu wa'ansu shugabannin azzalumai ne ba mutanen kirki ba ne sai ka gani suna aiki da abin da ƙasashen turawa suke bukata ko kuma ƙasar faransa mu wanga sojawa da suke cikin yankunan mu ba ma son su yi ba ma son su gobe a ba sojawan mu na ƙasashen mu sun isa su kare mu cikin Allah kare mu Allah taimake su su sun isa su kare ƙasashen mu cikin wanga fita fitana fitana da yake ciki a cikin tarihi fa ba yiwuwa ƙasa wani sojin wata kasa a ce shi za ya ma maganin ta'addanci cikin ƙasar ka sai dai ya kama ma amma mafi yawan yakin kai da sojojin ƙasashen su ya kamata su yi mafi shayin yakin kuma kamar yadda ƙasar mali ce ta yi kenan burkina faso ba mu ga laifinsu ba dan sun maido eh, sojawan ƙasar faransa cikin eh, ƙasar su ku biyo kuna tare da alkasun daga nan agadas tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan rediyo BOS Hausa. Mai magana sahabi bawa da likita da kwarnak a jihar Maradi a jamhuriyar Nijar. Eh a wannan karan za mu yi tsokaci ne kuma da jinjina da ban girma ga kasashenmu na Afirka wanda suka fara tashi tsaye don neman yancin su. Bari ma abin abin a yaba masu ne. Damuwa kasashenmu na jamhuriyar Nijar da sauransu za su tashi tsaye tsayen daka su ga cewa lalle lalle wannan turan mulkin mallakan sun bar mu na kasashenmu. Da ina ga hakan da ya haifa mana da ido. Ganin cewa ita wannan jarabar big first game ita kullum ba ta neman kowace ƙasa da ta yi mulkin mallaka ta saki mutanen ta saki kowa ta saka mutane mara su yi abu da suka dama amma ban da ƙasashen da france ta yi ya ta wannan france din ba ta ƙaunar kowa da ci gaban ba ita ma lallai ni ina jinjina musu sosai na fatan kuma allah ubangiji mu ma ya bamu ƙwarin gwiwa da kuma tunanin yin nasara akan wannan baka ƙasar ta faransa domin samun yancin kanmu na dindindin na harabada fatan za a huta lahiya mai magana su haibawa ila duk da daga kwarnaka jihar mara Jamhuriyar jamhuriyar assalamu alaikum Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BH Hausa sunana Abdulaziz Kurezi daga birnin da magaram ta jamhuriyar Nijar. To a gaskiya muna jin daɗi bisa damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu akan ra'ayi daban-daban. To ni da yau shine ra'ayi na akan shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum President de la Republique ya kamata ya diba halin da talakawa ƙasar shi suke ciki ku riba ku gani bisa kan fannin tsaro gashi abinci ya yi tsada gashi kuma munafukai azzalumai suna daɗa kutsawa cikin waga ƙasar tamu mine ne kamata a yi ya kamata a ce a ji tsoron allah alƙawalin da aka ɗauka a cika shi gaba ba zo kuma mu ina kira da babban murya ku tashi da addu'a talakawa uwayen yara mu tashi da addu'a allah ubangiji ya kare mu da duka wani azzalumin da zai shigo cikin ƙasashenmu na afirka ka don ya ga cewar ya mana walakanci ya tozartar da mu sai dai shi allah ubangiji ya tozarta shi sunana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon jamhuriyar musulunci na kuna da kullum mustapha muhammadu kadangare dan asalin garin katagirin kantu jihar tawo jamhuriyar Nijar. ina muku barka da waraka ra'ayina a yau bisa ga eh, makamman yaƙi ne da shugaban ƙasarmu muhammad bazum zai saye yaƙi na farko wanda ya kamata shi ya yaƙi barayin cikin gida waɗanda suka sace kuɗaɗen makamai waɗanda aka sace na kwanakin baya su kaɗai sun isa sai idan aka yaƙo su sun isa yakin yan ta'adda kasar Nijar ba sai ya so jiragen yaƙi ba ya yaƙi barayin cikin gida sa'annan da so jiragen yaƙi in ƙara za ya ƙara assalamu alaikum a tashi lafiya radio voa tehran kuna tare da shi ta tayar daga nan agadasa jamhuriyar niger na yau na yau ni akan sojoji na kasashen waje ko ce sojoji musamman na faransa da ke cikin kasashen mu na afirik to gaskiya mu abin da za mu ce ba mu ga amfanin su ba ba mu ga aikin da suke yi ba ba mu ga ranar su ba ma za a ci gaba da saboda yanzu gashi na akwai sojoji na faransa amma kullum yankin afirik za ka ji an ce nan wajen an kai hari hari nan wajen an kai hari nan an kai hari amma duk harin nan da ake ta kaiwa ba mu ji an ce ba ga sojojin can suna fafata da 'yan ta'adda ko kuma ga sojojin france can sun kashe 'yan ta'adda da dama sai dai halar kawai dai mu da kawai mu ne da dai afirka din da suke ta yakin su dai da 'yan ta'adda suna kashe 'yan ta'adda amma ba mu taba ji an ce ga gungun sojawan france can ga sun kashe 'yan ta'adda ko kuma ga su suna ba kashi ko suna gwabza yaƙi tsakaninsu ba a taba yi ba mu ba mu taba jin su ba ko kuma a ce ga sojawan faransa can sun tafi suna za an kashe su ko sun yi wani nasara duka ba a taba samu ba Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran nasira ji Haruna wanda aka sani da litora da magaram jamhuriyar Nijar. Eh, dangance da ra'ayina na yau dangance da sojojin Faransa wanda suka zo Burkina Faso wanda aka hana su shigowa wannan sai mu ce yi daidai. Dan saboda gaskiya wannan sojoji na Faransa su duk burin su shigo wannan kasashen namu don su cutar da mu to wannan yi daidai da suka hana su kuma kasan mu Nijar ta ba su dama dama su su shigo wannan kasa ta mu ta Nijar ba mu san abin da za su zo su yi ba to gaskiya wannan kuma mun yi tir da Allah wadda da mahakunta na Nijar da suke barin wannan sojoji suna shigowa suna cutan mu ya saboda su a abin bai shahe su ba talakawa ne abin yake shafa ba a san iya abin da suka zo da shi ba cikin irin wannan motoci nasu mu dai Allah ka kare mu su Allah ka mana maganin abin sunan Nasiru Haruna wanda aka san da Lesoro Adamu Garin Jamhuriyar Nijar To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kuma sai shirin na na tarbiyyar iyali wanda shiri ne da kan yi dubi a kan batun tarbiyya a cikin harkoki na zamantakewar iyali da dai sauransu. Tarbiyyar iyali masu rare barkamu da haka kuma kuma sake saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin safi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da saba zuwa muku daga nan radion boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake kunshe da shi a wannan karan. a cikin shirin namu na yau daidai mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad salih zare da ke birnin yamai na ƙasar niger inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon hakoki daga littafin sassa na imam zainal abidi na imam husaini alaihi salam da kuma yadda da fatan iyalai suna amfana da wannan shirin yau ma malam na ci gaba ne da bayani akan haƙƙin dukiya allah shiga fata malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين siyama sahibul wa zamana rahna lahu fida yan uwa masu girma da mutunci yan uwar imani masu jinmu da shawararren mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka haƙƙin dukiya yadda maulana ali zain labidin alaihi salam yake bayani cewa bai halitta a gare ka ba ka tara dukiya ba ka yi aikin alkhairi da ita ba bai halitta ga wa'yansu su taskace dukiya su kaɗai suna amfani da shi sauran al'umma su mutu da yunwa ba a'a addinin musulunci ya ba da dama a nemi dukiya a tara dukiya mai tsoka kuma a yi aikin alkhairi da ita amma bai baka damar ka je ka aikata saɓan Allah da wannan dukiya abinda zai ja maka fishin Allah ba addinin musulunci ya ɗora mu akan yadda za ka tara dukiya ka yi aikin alkhairi muka samu bayani a takaice cewa kana iya gina makarantu da wannan dukiyar da Allah ya baka ta halal da gina masallatai na'am gina makarantu tukunna kafin masallatai wanda al'ummar mu ta yi watsar da batun gina makarantu sai batun takarar gina masallatai ake ta yi ko ina ka tafi zaka je ka ga masallaci can masallaci nan masallaci unguwa guda da masallaci hudu ko biyar amma babu makaranta a gina makaranta don al'umma makaranta ta fi bukata sai ga wai kasashen wajen ma da suke zauwa taimako to taimakon da suke bamu taimako ne irin na wanda zai jefa mu a rami a rarraba kawukanmu kawai ba don a taimaka mana yadda za mu amfana ba mu tana da bukatar taimako a taimaka mana mu yaƙi jahilcin 'ya'yanmu da ba su da makaranta makarantun da 'ya'yanmu suke karatu a cikinsa ba makarantun da suka dace ba ne ko ba komai tun farko makaranta ce da babu isas ƙwararrun malamai babu cikakken tsari wanda ya dace da a karantar sannan babu ƙwararrun malaman da za su karantar to dukiya Allah ya baka yi ƙoƙari ka samar da makaranta ka samar da ƙwararrun malamai gina makaranta yana buƙatar ya zama su ɗaliban su samu damar da za su samu wadatuwa tun daga aji a makaranta aji a makaranta an kawo yaro guda sittin ko tamanin ko ɗari ko fiye da haka an zuba a cikin aji guda Allah ko da ƙwararren malami aka kawo ya zai iya karantar da wayannan ɗimbin yara kaga babu ba haka manzo Allah ya koyar da mu ba abinda manzo ya karantar da mu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ishe mu mu koma mu dubi hadisar yakin badar da aka koma madina an kama fursunoni mutanen maka wanda da damansu sun iya rubutu da karatu da ka ɗora fansa ga wayannan fursunonin guda saba'in masu shi suka biya wanda ba su da shi mai annabi ya ɗora musu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ɗora musu kowannen su ya karantar da yaran madina guda goma shikenan ya fanshi kansa daga nan muka fahimci cewa bai kamata fasali a fasali inda za a bi koyarwa irin ta manzo Allah a fasali a samu fiye da yaro goma ba in ya yawa sha biyu ko sha biyar amma har yaro ishirin har talatin har arba'in har ɗari har ɗari kaza ta ya za a samu ilimi mai amfani to ku masu dukiya kun ji yanda annabi yake karanta ai a wannan lokacin annabi yana iya cewa a ba kowannen su yaro arba'in ya karantar da su rubutu daga karatu haka aka yi a yaro goma ya ci yaro goma wanda yake nuna mana a sunar manzo Allah ya kamata ya zama fasali bai wuce mutum goma ba kaga ƙwararren malami zai iya karantar da su ya kula da su yanda ya kamata amma an zuba malami yara arba'in sittin tamanin ɗari ɗari da kaza ya zai iya karantar da su masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne nan rediyon BOH da ke birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan muhimmancin gina makarantu ga masu hannu da shuri da fatan iyalai suna amfana da waɗannan muhimman shirye-shiryen. sannan kuma a samar ma ɗaliban inda za su kwanta inda za su futa da littafan da suke bukata masu hannu da shuru su taimaka a samu wannan ba dole sai gwamnati ba na'am gwamnati ita ce ta je ta gani ita ta ce ta je ta gani alhali kuma ba a zo da niyyar za a taimaka ma al'umma ba an zo da niyyar za a zalunci al'umma ne don haka haƙƙin dukiya ne a kula da wannan haƙƙin dukiya ne a kula da tsaron ƙasa haƙƙin dukiya ne al'umma ta samu zaman lafiya bayan samun ilimi mai amfani amma matuƙar ya zama babu tsarin karatu mai kyau a fasali an zo ba fiye da yaran da ya kamata babu malamin da ya kamata ya karantar da su kuma ko akwai shi bai iya ba ya za a samu ma'aikata ƙwararru dole a samu ma'aikata na bogi alhali kuma ga masu karantarwar ba wai babu su ba an ƙi a ɗauka haƙƙin dukiya ne a samar da kiwon lafiya zaunanne wadataccen kiwon lafiya wajibi ne al'umma su sani cewa hukumar da ta ce ta ji ta gani akan haka aka shefa muku ƙuri'a ko wallahi duk wanda ya mutu a asibiti saboda rashin likita ko saboda rashin magani wallahi laifi na kanku Allah ba zai yafe muku ba tabbat Za ka zo asibitin mu mutum ya share awa uku awa hudu bai ga likita ba wani lokaci ta nan sai ya cika shikenan irjans nawa za ka ɗauko waki. likita bai duba su ba alhali ga likitoci zaune suna jira a ɗauke su aiki an a ɗauke su saboda siyasa saboda zalunci to Allah ba zai yafe muku ba ko shugabanni akan wannan kuma masu kuɗi a hannu ku taimaka ta wannan hanya a samu wadatattun likitoci ya kamata a ce duk likita mutanen da zai gani a rana ba za su wuce mutum goma ba ya kamata ya zama haka amma don me likita sai a ce sai ya ga mara lafiya wajen sama da ɗari da kaza don me ba zai iya ba a kuma samu wadataccen magani maganin da talaka zai iya saya wanda ba yi da hali kuma ya zama ga masu halin da za su taimaka wajibi ne haƙƙin dukiya ne a yi wannan idan muka bari ba mu taimaka ba to duk wani rai da ya salwanta a dalilin rashin magani ko a dalilin rashin likita to Allah ba zai taɓa yafe mahukuma ba mahukunta da masu dukiyan da ba su taimaka ba haƙƙin dukiya ne a samu cikakken tsaro duk wani wanda aka kashe a dalilin rashin tsaro to wallahi haƙƙinsa jininsa diyarsa tana akan hukumar da ta ɗauki alƙawalin kare haƙƙin al'umma da rayuwarsu me yasa ba za a ɗauki matakin tsaro ba me yasa ba za a ba sojoji makaman da suka dace ba me yasa ba za a ba su abin hawa wanda ya dace ba me yasa ba za a yi musu tanadin hanyar sadarwar da za ta dace da su ba don me me yasa ba za a yi ba dole ne haƙƙin dukiya ne a kula da wannan abinda kuma ba a yi ba duk ran da ya salwanta to Allah ta baraka wa ta'ala yana jiran ku ku hukumomi kuma zai hukunta ku akan duk wani rai da ya salwanta da duk wani jini da ya zo ba, da duk wanda aka kwacewa dukiyarsa haƙƙi yana wuyan ku ku hukumomi sannan kuma masu hannu da shuni ku taimaka haƙƙin dukiya ne a kyautata wa mutane hanyar kai da kawo zirga-zirga a samu hanyoyi amma mu koma mu duba shi muna da hanya hukuma ta sani hukumomi ku sani ba Allah ba zai yafe muku mu ma ba za mu yafe muku ba duk motar da ta bugi rame ta shiga jeji ta faɗi to asarar da aka yi tana wuyanku abin da ya salwanta yana wuyan wanda ya jikkata yana wuyan ku jininsa na wuyan haƙƙinsa na wuyan wanda kuma ya rasa ransa a wurin diya na bisa wuyanku Allah ba zai yafe muku mu ma ba za mu yafe muku ba me yasa ba za a gyara hanyoyi ba me yasa ba mu da hanya me yasa ba mu da hanyoyi sai dai a saci dukiyar mu a mai a kai turai to haƙƙin dukiya ne wannan duka a kiyaye da wannan a samu wadataccen hanyoyi yan uwana masu girma yan uwar imani nan ma dai lokacin ya riga ya kai wa sallallahu ta'ala ala khair halqihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin gashi yau ma malam ya fara bude sabon kundi kan bayani kamar yadda ya saba sai dai kuma lokacin ba zai bari ba a yamakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai na ƙasar niger da wannan ɗimin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara karfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya da ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.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 Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tumarila kamar da watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau ya kai mu ne a Sudan inda jagoran gwamnatin sojin kasar janar Abdul Fattah al-Burhan da firaministan kasar Abdullah Hamdok suka cimma yarjejeniyar da za ta maido da firaministan kan karagar mulki. tare da sakin jagororin farar hula da ake tsare da su tun bayan jurin mulkin da sojojin suka yi a ranar 25 ga watan oktoba ne janar burhan ya kakaba dokar ta ɓaci a ƙasar kana kuma ya kifar da gwamnatin mai mulki lamarin da ya janyo suka daga ƙasashen duniya tare da haddasa gagarumar zanga-zanga a ƙasar babban mai shiga tsakani na sudan fadalla burma wanda shine muƙaddashin shugaban jam'iyyar umma a ƙasar ya shaida kamfanin rancin labaran faransa cewa an cimma yarjejeniyar maido da hamduk kan mukaminsa sakamakon ganawa tsakanin zinar din da hamduk da kuma jam'iyyun siyasa na kasar da kungiyoyin fararen hula an dai shafe tsawon lokaci ana gudanar da zanga-zanga a kasar ta sudan inda bayanai da kasar ke cewa mutane akalla arba'in ne suka rasa rayukansu kana kuma wasu da dama suka jikkata amurka da tarayyar afirka duk sun yi allah wadai da murkushe masu zanga-zangar daukar matakin da sojoji suka yi na ƙara wa'adin shekaru biyu zuwa mulkin farar hula ya kuma shanyo tofin alitsi ne da ƙasashen duniya tare da haifar da zanga-zanga a cikin gida. To domin duba halin da ake ciki a ƙasar ta Sudan daga nan birnin Tehran na tuntuɓi Malam Salman Farisi wani ɗan jarida mai zaman kansa a ƙasar. Da farko kuma na fara da tambayar sa ne kan halin da ake ciki bayan sanar da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin jagoran gwamnatin sojin ƙasar janar Abdul Fattah al-Burhan da kuma Firaministan sa Abdullah Hamdok. samu fama an na samu zaman lafiya an samu zaman lafiya sosai musamman daga jiya zuwa yau ganin cewa riga an yi rau an yi fabiyar da salama shamil wato yarjejeniya ta gaba da har shi kan rikon firamin sa da mai da shi a hakikanin gaskiya an samu ci gaba sosai kusan su kan su masu zanga-zanga da ake da su kuma sun kasu gida biyu mafi yawanci su daga ciki sun ja baya sun ma daina fita kan titin sai dai kuma wasu wayanda su ma kuma ba sa san shi wannan to malam salmanu ita wannan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shi babban hafsan soji da kuma shi firayim minista kamar menene take cewa ne haka manyan abubuwan da ta kunsa tarbi wannan yarjejeniyar da aka cimma to dama ka san tun ma kafin a yi haka jama'a sun yi maraba da da yawa sun yi maraba da juyin mulki ganin yadda abubuwa suka tabarbare musamman tsaro to kuma da soja suka dawo ake ganin tsaro ya dawo da yawa sun yi murna da haka to sannan kuma yanzu sai kuma bangaren wanda kuma suka ja baya da aka mai da lokacin da aka kwashe a baya bayan nan ana ta zanga-zangar kin jini juyin mulkin da aka yi an ambato cewa mutane da dama sun jikkata wasu kuma sun rasa rayukansu shin ya gaskiyar al'amarin ne yake haka ga bayanan da kuke samu cewa dama kamar kanuwan 'yan kasar sun rabu ne akwai masu goyon bayan sojoji akwai masu goyon bayan gwamnatin farar hula wadda aka kifar aka dawo da ita shin yanzu a cewa kura ta lafa game da zanga-zangar da suke yi bakinsa to wannan ya kwantar da wutar zanga-zanga kusan za a iya cewa sun ko saba'in daga cikin ɗari an samu lafawa sosai sosai to amma ba san kuma abin da gaba za ta yi ko zuwa an jima ba tunda kamar yadda na gaya maka akwai sauran yan jauran wanda su har yanzu ba su yadda ma da koma wani irin abu aka shirya ba in dai ba kawai a tashin hankali ba an ga kamar kasashen duniya sun yi ta wasu sun shiga tsakanin wasu sun yi ta bukatar kamar a kai zuciya nesa wasu sun fara danganta cewa kamar eh, matsin lamba ne da kasashen ƙetare ya sanya aka sake dawo da gwamnatin farar hula kamar ya ne gaskiya al'amarin yake anan eh, wannan tabbas ne ba a ƙarya ba akwai matsin lamba daga kasashen waje sannan kuma su kuma sun mahukuntan nan suna jin tsoron wani abu shi takunkumi kuma suna jin tsoron abin da zai je ya komo kan aje tarihin sa watan wata rana a nemo ka su sun riga sun yi hangen nesa kuma sun ga wannan shine mafi to idan muka koma game da batun rayuwa ko kuma ce tsadar rayuwa wadda aka san cewa ita ce umar aba'isin dai boron da kai ga kifar da tsohuwar gwamnati ta umar hassan albashir shin ya batun rayuwa yake yanzu game da kayayyakin masarufi da dai sauransu ne sannan gari garin wanda ake yin biredin nan da shi shi ma ya zo ya sauka talatin a bisa ɗari sannan man fetur shi kuma ya zo ya Malam eh, Salman Farisi kenan wani dan jarida mai zaman kansa a kasar Sudan. To jama'a masu sauraro kuma da haka ne ma muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin hakan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kuma gabatar da shirin kecewa da ku a kasance lafiya. To don mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da yake muna da sauran 'yan daƙiƙoƙi Hassan Barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Hassan gare ka. Ƙasar Rasha ta miƙa wa ƙasar Lebanon hotunan tauraron ɗan Adam na mummunar fashewar da ta abku a tashar ruwan Beirut. 'Yan takara sama da 90 ne suka yi rajista a zaben shugabancin ƙasar Libya da ke tafi. gwamnatin jamhuriyar Nijar ta wajabta rigakafin cutar corona ga dukkan jami'an kiwon lafiya. To don nan ne baki ɗaya ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya. Sai idan Allah mu can an jima da yamma za a je mu ɗauke da wani shirin a zangon shirinmu na rana. Amma kafin lokaci amadin dukkan waɗanda aka ji su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi ya Barka wanda ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya. ni da na jagoranci gamarar gabatar muku da shirin na tsawon sa'a guda nake muku fatan alheri a kasance cikin kushin